واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta juma'a bakwai ga watan ramadan alif da hudu da arba'in wace ta yi daidai da takwas ga watan abrilu shekara ta dubu da biyu muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha biyar wato suratul hajj surar samudawa jiya mun kwana akan aya ta goma sha aya takwas ko ayata tara wato Allah subhanahu ta'ala aya ta goma ولقد أرسلنا من قبلك في شيء الأولين wato ayata goma sannan wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi ubaida da al-jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya allah subhanahu ta'ala ya samu kwana akan aya ta goma ayar da take mana bayani cewa babu wasu al'umma ko kungiya waɗanda yake allah subhanahu wa ta'ala bai aike musu da manzo ba sannan saƙonnin manzannin nan duka abubuwa ne guda ɗaya walaƙadi tuna fi kulle ummatin rasulan a i'budu Allah wa ijtanibu kowane annabi in ya zo, abin da yake gaya mutanensa kenan ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ku nisanci bautan gumaka to yau insha Allah za mu tashi akan aya ta goma sha ɗaya malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim to الرحمن الرحيم وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ya mana bayanin cewa kowace alƙarya ko al'umma yana aike mata da manzo amma a wancan lokaci kowane annabi akan aike shi ne zuwa ga mutanensa wa ma وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له kowane manzo akan aike shi zuwa ga mutanensa misali kamar kaga annabi nuh an aike shi zuwa ga mutanensa kazzabat qaumu nuhin lil mursalin id qala lahum aquhum nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin hakan nan annabi hud an aike shi zuwa ga mutanensa alaihi salatu wassalam kazzabat adun lil mursalin إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين حكا ننكم النبي صالح أن أيكيش زواج تموداوة حكا كما النبي لوط أن أيكيش زواج متعننسا النبي شعيب عليه الصلاة والسلام أن أيكيش زواج أصحاب الأيكة wato waɗanda yake su kuma aikinsu ba abin da suke sai tauya mudu na haka sai dinga jan hankalinsu to kowane annabi ya zo ya kira mutanensa akwai irin salon da mutanensa ke fuskantarsa da shi <clears throat> wato kamar yadda annabawan nan kiransu kalma ce guda ɗaya al'ibudullah wa istanibu tagut ku bauci Allah ku nisanci bautan gumaka da su ma haka kuma waɗannan mabiya tafarkinsu al'adarsu sunnarsu guda ɗaya ce shine izgilanci ga annabawa وقال الذين كفروا أساطير وقال الذين كفروا إن هي إن هو إلا إذك افتراه وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وفورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا duk annabin da ya zo abinda suke masa kenan izgilanci haka mutanen annabi ainihin hudu suka gaya masa sawa'un alaina aw afta am lam takun min alwa'izin in hadha illa khuluqul awwalin malam ko kai wa'azi ko kar kai wa'azi wannan ya rage naka waɗannan maganganu da ka zo da su tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko don haka shine Allah subhanahu wa ta'ala ke mana bayani a nan, wa ma tihin min rasulin babu wani manzo wanda zai zo wa waɗannan mabiya illa kanu bihi yastahzi'un face sai sun kasance suna masu izgilanci da wannan manzo ko dai su yi wa abin da ya kawo izgilanci ko kuma shi kansa su yi masa izgilanci ko kuma su yi wa mabiyansa isgilanci misali kaga annabi nuh alaihi salatu wassalam a lokacin da ya zo abin nan ya kira mutanensa abin suka yi ta suka koma suna wa mutanensa izgilanci ana fahimta shi bayan sun mai izgilancin sun yi sun yi suka gaba zai canza ba ba kuma shirye yake da ya canza ba sai aka koma ana yi wa mutanensa izgilanci ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما, وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين gani muke fa mutanen da suke binka ba wani mai alfarma ba wani mai dukiya daga wulakantattu sai kaskantattu sai masu yankan farce sai masu kaza da kaza da kaza abinda suke gaya musu kenan kai karshe dai abin da muke tunani kai ƙarya kake ba ma mai gaskiya bane to dukkanin annabawan in ka koma gaba ɗaya annabi ainihin hud alaihi salatu wassalam haka mutanensa suka yi masa cima suka ce ainihin abin nan ƙarya kake ba kama zo da gaskiya ba wa inna zunnuka lamin alkazibin inna lanaraka fi safaha lallai gani muke kai sakare ne wawa wa inna zunnuka lamin alkazibin kuma muna tunanin kai makareci ne don haka sai Allah subhanahu ta'ala yake baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labarin irin waɗannan annabawa kaga lokacin annabi alaihi salatu wassalam shi baya da shi din ma kansa mutanansa ma an masa izgilanci wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un ai kar ku damu muna musu ne kawai na bambaka kawai amma muna musu izgilanci ne mun san ba za mu yarda da wannan ba ba kuma za mu yi imani da shi ba can kuma in ka koma wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyu'ajjukum bihi 'inda rabbikum don haka sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala duk annabin da ya aiko sai an masa izgilanci to amma da ni da kai da shi da su an gaya mana matakin da ya kamata mu ɗauka daga wurin masu izgilanci وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا أدوستان دا مسلمي يجي أنا ومسلنتي إزجلنتي كو أنا و القرآن إزجلنتي كو أنا yi أبوان wani abu wanda ya to ya zama matukar zai iya karewa dole ne ya kare martabarsa amma in ya zama na ba zai iya ba to Allah subhanahu wa ta'ala sai ce to ya tashi a wurin nan ana fahimta ya rabi da wannan wurin saboda idan ka zauna tare da masu yi wa addini izgilanci kana sauraren abin da suke faɗa to kai ma ka zama irin su. ana fahimta shi yasa Allah subhanahu wa ke cewa mutanen nan ba za su canza ba faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa sawfa yatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un sun riga sun karyata ba za su canza ba ba shirye suke da su an shi gaskiya ba amma labarin abin da suka kasance su ne wa izgilanci to haƙiƙa insha Allahu zai zo musu ko a nan ko a can ba wani abu ba ne wanda yake zai boyu wa ma ya'tihim min biyin illa kanu bihi yastahzi'un babu wani annabi wanda Allah subhanahu ta'ala zai aiko face sai mutane su masa izgilanci ko dai su jefe shi da hauka ko su ce da shi makaryaci ko su ce a'a mahaukaci kamar yadda aka gaya wa annabi alaihi salatu wasalam shi yasa Allah subhanahu wataala kace da shi wato za ku sani bi ayyukumul maftun da ku da annabin wane ne ke hauka kuma so riga sun san cewa duk abin da suke faɗin nan babu gaskiya ce amma bakar hassada da kiyayya domin su ba su suke da wannan alfarma ba annabci kuma ba wai nema ake ba ba wai ainihin misali ofis bane da za a ce an yi promotion wannan ya hau wannan bai samu ba a'a zaɓi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala Allahu yajtabi minal mala'ikati rusulan wa minan nas tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba, min man kallama Allah idan da abu ne na ofis sai a ce to za a yi promotion exam misali kai zaka zo wancan ya zo wannan zai zo wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi sa'a shi nan sai ya dare kujera sai a ce da shi director ko assistant director misali to amma annabci duk wanda ka shi ya zo da annabta Allah subhanahu wata'ala shi ya zabe shi kuma sai da duk annabin kuma da zai zo zai kasance shi ne fiyayyen mutanen lokacinsa ba wani mutum wanda za a samu mai kamala irin shi a wannan lokaci ina fata muna fahimta don haka wa ma yatihim min rasulin babu wani manzo da zai zo musu wato da ainihin saƙo illa kanu bihi yastazi'un face sai sun kasance suna izgilanci da shi in ka koma ƙasa kaɗan ya hasratan ala al-ibad ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un wala in akharna anhum al-azaba ila ummatin ma'duda la yaqulunna ma yahbisu ala yawma yatihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un wato ainihin sakarcin waɗannan kafirai ya kai ga suna cewa ka kawo musu azaba ka zo da azaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya jinkirta musu saukar azaban zuwa wani ɗan lokaci sai ce da annabi a ah, menene jinkirtar da azaban da kake mana barazana da ita me yasa baka zo da azaban ba to ka gaya musu a lokacin da azabar za ta zo musu abin da zai sauka babu wanda zai tunkuɗe musu abin da suka kasance suna wa isgilanci na'am كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين إذا أكتي سلك يا شقا يا تبت أكين حديثي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينا سوى ومن سلك طريقا يلتمس فيه علمه duk mutumin da ya shiga wata hanya yana neman ilimi na addini a cikin hanya sahalallahu lahu tariqan ila aljanna Allah subhanahu wa ta'ala zai sauwake masa shiga hanya aljanna don haka a larabci akan ce salaka yasluku salkan sulukan akan kuma ce aslaka yusliku islaka wato ya shiga ko kuma ya shiga sai Allah subhanahu wa ta'ala yana wa abin da ake cewa tasliya yake wa annabinsa karka damu ya rasulallah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kazalika nasluquhu hakan nan ne muke shigar da izgilanci a kaulin wasu malamai kazalika nasluquhu hakan nan ne muke shigar da kin gaskiya ana fahimta a fassarar wasu magabata kazalika nasluquhu hakan nan ne muke shigar da ainihin ƙarya fi qulubil mujrimin a cikin zukatan mabannata saboda duk mutumin da bai yi gaskiya ba bai son gaskiyan ba shirye yake da ya amshe ta ba to haka Allah subhanahu wa ta'ala ke sanya kin gaskiyar har kullun a cikin zuciyarsa ana fahimta a wata aya in ka koma kazalika salaknahu fi qulubil mujrimin hakan nan muka shigar da kin gaskiya muka shigar da izgilanci ko ko muka shigar da ƙarya a cikin zukatan waɗanda ainihin suke ba mabannata ne ba mu ne ba la yu'minuna bihi ba za su yi imani da shi ba a nan akwai fasassari guda uku a cikin wannan domiri na bihi fassara ta farko aka ce la yu'minuna bihi ba za su yi imani da alqur'ani ba wato domirin yana koma zuwa ga alqur'ani fassara ta farko kenan la yu'minuna bihi ba za su yi imani da shi ba shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fassara ta biyu la yu'minuna bihi ba za su yi imani da ita azabar bakanta in ta sauka wa qad khalat sunnatul awwalin amma haƙiƙa hanyar mutanen farko ta riga ta shuɗe bi ma'ana duk mutanen da suka abin nan suka ƙibin Allah subhanahu wa ta'ala to sunnar Allah subhanahu wa ta'ala ita ce jirkitar da su ko kuma ya nike su ko ya shafe su a doron ƙasa wannan sunna ce wacce yake ta riga ta gabata ana fahimta idan muka koma imamu qatada yana cewa ƙarƙashin wannan aya radiyallahu an kadhalika nasluquhu yana cewa idza kadzabu idan suka ƙaryata ka salaka Allah fi qulubihim alla yu'minu bi to Allah subhanahu wata'ala yakan cusa a cikin zukatansu kin son imani da abin ba sun ce ƙarya bane suka zaba ba sun ce ƙaryata ka za su yi ba to sai Allah subhanahu ta'ala ya cusa musu ƙaryar da kuma kin abin tun abin da suka zaɓa kenan ana fahimta sannan kamar yadda nake a cikin zamiri na la yu'minuna bihi ba za su yi imani kazalika nasluquhu imamu al ya yace a shirk hakan Allah ya shiga musu da san shirka kuma ya sanya musu zaƙi a cikin zuciya ana fahimta wasu daga cikin malamai suka ce a'a a. takzib wal istihza wato hakan nan aka sanya musu ƙaryatawan da kuma izgilanci imamu humayd yana cewa radiyallahu an kazalika nasluquhu wato hakan nan ne muke sanyawa muke cusawa muke shigarwa a'malun sayamalunaha lam ya'maluha wato mun sanya musu wasu miyagun aiki a cikin zukata wanda za su yi waɗannan aikin a nan gaba har yanzu ma ba su riga sun bayyanar da waɗannan miyagun ayyuka ba don haka sunna ce kamar yadda na faɗa ta Allah subhanahu ta'ala kuma abubuwa guda uku misali wato da ilimi da ainihin sarauta da kuma kuɗi za ka ga har kullum duk mutumin da Allah ya ba ɗayan ukun nan na jikinsa su suke yaƙansa akan wannan al'amari wannan sunna ce ta Allah subhanahu ta'ala shi yasa wani mai iya magana ke cewa mu lahmi wa hum ya'kuluna wa madahiyatul mar'i illa aqarib dukiya kake da ita ilimi ne kake da shi misali a'a sarauta ce zaka samu na waje su ne suka san girman ka su suke mutunta ka su suke marabtan ka. amma na jikinka har kullum su suke yaƙanka bakin rai bakin fama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ya faru da shi akwai mutumin da aka shayar da su tare abu sufyan ibn al-harb ana fahimta akwai abu sufyan ibn al-harb baban muawiya kenan radiyallahu anhuma amma wannan abu sufyan ibn al-harith ko ibn al-harb duka ana fada tare aka shayar da su da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan akwai wanda ya san annabi alaihi salatu salam ya kamata ya kasance a bayansa ne domin tare suka yi wasa tare suka taso tare suka yi kaza amma babu wanda ya yaki annabi akan annabta sallallahu sallam sama da shi ana fahimta tsawon shekaru uku nan na wahayi shekaru ashirin da uku nan na wahayi yana yaƙansa duk inda ya san da'awa za ta hau zai bi ya sauke ta duk inda ya san za ta bulle zai biya cushe har sai da ya ga abin da ya babu ba yadda ya iya sannan a ƙarshe abin da ke cewa at the minute a ƙarshen al'amari sannan zai musulunta to wannan sunna ce ta Allah subhanahu da haka an kasa samu kanka a cikin wannan karka damu ana fahimta la yu'minuna bihi ba za su yi imani da shi ba wa qad khalat sunnatul awwalin alhali haƙiƙa sunnar magabata ta riga ta gabata wani mai iya magana yana cewa wa kuntu lizara khasmika lam u'arrad wa qad salakuka fi yawmin asibi wato an ce salaka ya shiga yasluku yana shiga sannan imamu qatada yana cewa radiyallahu an abinda ake nufi da sunnatullah wato wa qad khalat sunnatul awwalin haqiqa dariqa ko hanyar ma'abuta farko ta shude yace wa qa'i'ullah aukakkun al'amari na Allah subhanahu wa ta'ala fi man khala qablakum min al-umam wato cikin waɗanda suka shuɗe gabanin ku na daga cikin al'ummomi madat sunnatuhum bi takdhibir rasul sunnar su ta riga ta shuɗe da ƙaryata manzanni duk sanda manzo ya zo to sunnar ma'abuta farko din shine su ƙaryata sai an yi fama sai an kai ruwa rana ƙarshe al'amarin ma ya juye ya koma da yaƙi a kashe wanda za a kashe wanda zai musulunta kuma ya musulunta na fatahna السماء فظلوا فيه يعرجون نعم لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون تو باسن نemi cewa a soka musu da mala'iku ba aw ta'tiya billahi wal mala'ikaci qabila ko ka zo mana da Allah mu gansa kamar da banu Isra'ila suka ce lan nu'mina laka harta nara Allah jahra sai mun ga Allah karara to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce akwai matafiya guda biyu fassara ta malamanmu magabata rahmatullahi alai abinda suka nema na son su ga mala'ika walau fatahna alaihim baban minas sama da za mu buɗe musu wata ƙofa daga sama wato alaihim zamirin zai koma ga su mushirkan makka tunda su suka nema da za mu buɗe ma waɗannan mushirkan wata ƙofa daga sama fazallu fihi suka doge a cikin wannan kofa ya arujuna suna hawa in an ce araja ya hau ya alamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min as-sama wa ma ya'ruju fiha تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أنا فهمت إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع بمعنى يعرج ينا yana ككسع ana fahimta fa fihi ya arujun suka doge suna ta hawa suna ta hawa suna shiga laqalu da za su ce ne innama absaru absaruna kai a'a an doɗe idanunmu ne shafe idanuwanmu yi. kai an kakkame idanunmu ne bal nahnu a'a mu nan, qaumun wasu mutane ne mas'uruna waɗanda aka yi wasu hiri kenan da abin da za zo musu da shi wanda suka nema ɗin za ka zo da shi ɗin ba za su imani ba sai sun faɗi wata magana daban su ce a'a ai dabo dabo aka yi mana a'a an kame idanuwanmu ne kai ƙarshe dai mu sihiri aka yi mana menene yasa har kullum suke jingina annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da saboda har kullun duk mutumin da yake da wani irin aiki da tunani to kullum tunaninsa ma mutane irin tunanin shi suke da shi ba ku fahimta ba hausawa suna cewa wai mugu shi ya san makwancin mugu don mutumin da kullum zuciya shi ƙeta ce to kullum tunani yake kowa maƙetaci ne ana fahimta don mutumin kuma da tunanin shi kullum alkhairi ne a zuciyarsa to kullum tunanin mutane yake da alkhairi a don haka tun da su aikinsu sihiri ne aikinsu dabo-dabo to inda za a buɗe musu ƙofar su doge tun safe har almuru har mareci har walaha suna shiga kowa ya shiga ya hau ya je ya gano abin da zai gano laƙalu da cewa za su yi inna ma sukkirat absaruna kawai an kakkame idanunmu ne an tafi da ganinmu ne bal kai a'a nahnu mu dinnan qaumun wasu mutane ne mas'urun waɗanda aka yi wa dabo dabo aka yi wa sihiri dan haka mu ba mai da wannan abu ba fassara ta farko kenan fassara ta biyu malamai suka ce a'a alaihim innan wannan damiri yana komawa zuwa ga mala'iku ne bi ma'ana walau fatahna alaihim baban minas sama da kai ka ce mun buɗe wa mala'iku wata ƙofa daga sama ana fahimta fazallu fihi ya'rujun mala'ikun suka doge suna ta hawa tun daga ƙasa har sama suna ta hawa suna kallon mala'ikun da fikafikai suna hawa laƙalu da har yanzu za su ce inna masu sukkirat absaruna kawai dai an kame an doɗe idanuwanmu ne bal nahnu qaumun mas'urun mu dai wasu mutane ne kai waɗanda aka wa dabo dabo waɗanda aka wa sihiri kenan kaga akwai fasarsari guda biyu in su da kansu ne suka hau saman suka ga abin da ke cikin sama na kudura da irada ba za su yi imani ba in ma mala'ikun ne suka gani kamar yadda suka ce lau a tina bil mala'ikati in kunta min as ya ba za ka zo mana da mala'iku ba in ka kasance kai daga cikin masu gaskiya ne to in mala'ikun ne ma suka gani ba za su yi imani ba ana fahimta malamai sun faɗi fasansaru a ƙarƙashin wannan aya kamar da na gabatar imamu qatada shine yace wannan zamiri na alaihim yana komawa ne zuwa ga mushrikai sannan ibnu abbas da imamu dhahak radiyallahu anhum su kuma suka ce a'a damirin yana komawa ne zuwa ga ainihin wato mala'iku ana fahimta sannan a cikin babul qira'at ana karantawa laqalu innama sukkirat bitasqil ko kuma bitajdid jumhur wato mafi aglabiyyan makaranta su sun karanta a haka amma kamar imamu ibn kathir da abdul warid rahmatullahi alaihima su suna karantawa bitakhfif wato laqalu innama sukirat absaruna ana fahimta ba da shadda ba don haka ko dai sukirat ko sukirat duk kusan in ka koma yana ɗaukan ma'ana ne guda ɗaya ma'ana suddat an shafe ko ko an toshe ibn zaid yana cewa radiyallahu an in an ce as-sakran alladhi la yaqit in an ce mutumin da ya maye ko ya magauta ko ya marisa shine wanda baya iya gane bai cikin hankalinsa bai san inda aka dosa ba to su ma da za a yi musu haka din da abin da za su gaya maka kenan imamu zajjaj yace ma'anar su firak bi ma'ana ushiyat an lullube mana idanu ne don mu kasa hankalta mu kasa gane abin da zai je ya dawo kasi da ke a suddat an lullube ne imamu qatada yace suhirat absaruna ai ukhizat absaruna an kakkame gannan mu ne an hana mu mu gani to in ka san akwai wanda zai kama ganin ka din ya hana ka ganin ashe ko kai ba kowa bane ana fahimta in har za a zo maka da gaskiya sannan ka ce a'a ai an hana ni ganin gaskiyar ce ban ganta ba to ashe akwai wanda yake da gaskiyar kuma akwai wanda yake da kai ba kai bane mai gaskiya ana fahimta malamai sun istishari da wani baiti da yake cewa ja'a shita'u wajta'alla al-qubbaru واستخفت tabharu, وكانت تظهر وجعلت عين الحرور تسكر وتستكر يسكر يا موتى ko ya shafe ko ya kame ko an doɗe duk dai abin da aka fassara yana nuni ne akan ma'ana guda ɗaya mu dai mutane ne waɗanda yake an hana ma mu su ga abubuwa ba kuma a san mu hankalci yadda abu yake na'am Allah subhanahu wa ta’ala yake وزيناها للناظرين الله سبحانه وتعالى يكي mun sanya a cikin sama buruja malamai sun yi fasassari ƙarƙashin wannan shin masaukai ne akwai malaman da suka fassara haka wato mun sanya hanyoya ko kuma masaukai a cikin sama akwai malaman kuma da suke fassarawa alburu shine alqasru wato katafaren gini kamar yadda Allah yake cewa subhana ta'ala aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada tabaraka allazi ja'ala fis sama'i burujan ana fahimta was-sama'i buruj jam'i na burj wato mufradi shine burj jam'i shine al-buruj to shin ma'ana masaukai ne ko ko hanyoyi a waɗanda suka fassara cikin malamai a'a ƙasar ne ka ta farin gini kamar da qur'ani ya nuna dukka ana fassarawa walaqad ja'alna fis sama'i buruja haƙiƙa mun sanya taurari a wani kaulin ko kuma a'a haske a cikin sama wa zayyana halin nazirin sannan mun ƙawata sama ga masu gani shin ganin nan na hankaltuwa ne kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce afala ya tadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira akwai malaman da suka tafi a haka mun ƙawata sama da taurari saboda masu hankaltuwa su hankalta da cewa akwai wanda yake da kai akwai wanda yake da sama akwai wanda yake da ƙasa وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون sannan fassara ta biyu wa zayyanaha lin-nazirin mun kawata sama dan ta zanto sha'awa ga duk mutumin da zai kalle ta da idanuwansa to idan muka koma a ƙarƙashin wannan aya imamu mujahid radiyallahu an yana cewa abinda ake nufi da buruj shine kawakib wato taurari walaƙar ja'alna fi sama'i burujan ai kawakib mun sanya taurari a cikin sama kwatankwacin irin wannan magana irin ta imamu qatada ya faɗa radiyallahu an walaƙar ja'alna fi sama'i yace nujuman mun sanya taurari fitillu masu haske waɗanda za su dinga ainihin haskaka ibnu qutayba yace radiyallahu an walaƙar ja'alna fi sama'i burujan ai manazil mun sanya masaukai hanyoya ana fahimta yace akwai hanyoya da aka sa na kowane tauraro yadda kasan jirgin ƙasa kasan jirgin ƙasa mai tafiya yana da hanyarsa mai dawowa yana da hanyarsa yace to haka aka sanya wa kowane tauraro masaukinsa ana fahimta shine Allah subhanahu wata'ala ke cewa la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun kowane tauraro yana da masaukinsa ya kuma san inda zai sauka yace kai ga ma sunayensu na farko akwai alhamal wato sunan hanyar abin nan ɗaya daga cikin hanyoyin taurarin kenan sannan akwai asau asau shine ainihin kamar bijimin sa a fassarce sannan akwai aljauza akwai asarafan, ana fahimta akwai al akwai asumbula, akwai al-mizan akwai al-aqrab akwai al-qaus akwai al akwai addal sannan akwai al yace waɗannan su ne abinda malaman falaki suka ce su ne hanyoyi ko ko masaukai na waɗannan taurari ana fahimta wazayyanna halin nazirin mun kawata sama ta zanto zan sha'awa ga duk mutumin da zai kalle ta Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna zayyana as-sama'a duniya bi zinatin al wa hifdhan min kulli shaytanin marid wa laqad zayyana samaa duniya bi masabih wa ja'alnaha rujuman lish in ka kalli sama gaba ɗaya za ka ganta takan yi launi-launi, wani zubin ka ta yi haske wani zubin ta yi shuɗi wani zubin ta gashi nan dai abubuwa daban-daban Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta ta zanto zan sha'awa ga duk mutumin da zai kalle ta sannan baka taba gani ta tsuwa ba za a haife ka ka tashi kai ka rayu ka koke ka goge ka je mai kai furfura idan ka ya tafi kai kana nan ka tsofe amma saman yadda ka santa hakan nan ba ta canza ba ana fahimta ko ka taba ganin ta tsufa yadda ka tsuba? haka za ka zo tun da ƙuruciyarka tun da lafiyarka tun da ƙarfinka haka tsufa ka ta kwarkwashe ka ƙare kuma ka bar sama ana fahimta kuma haka ƙasa bayar yadda Allah subhanahu ta'ala zai mana bayani gaba kaɗan ba wani mutum wanda za a ce wai saboda tsananin ƙarfinsa da faɗinsa da jiki ana fahimta ya ɓurma ainihin ƙasa babu shi wala tamshi fil ardi marha innaka lan tashriqa al-arda wa da tablugha duk girman ka ba kai tsawon dutse ba duk kibarka ba za ka bude kasa ba to da me kace tun kahu babu sai dai ka bi Allah subhanahu wa ana fahimta Allah ya yake wa zayyanaha lin-nazirin hakika mun ƙawata ainihin sama ga ainihin masu kallonta da masu ganinta to gashi nan kuma نعم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين الله سبحانه ya yake bayan ya halicci saman nan ya kawata ta ga masu kallo wa ha, sannan sai muka kare ta ita sama ɗin. min kulli shaitanin daga dukkanin wani shaitani, rajimin korarre daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala ba wani shaitani wanda zai je sararin sama Allah subhanahu wata'ala ya sa matakan tsaro wanda yake babu wanda zai iya huda su ya shiga sama ana fahimta shi yasa wani wuri yake cewa innahum an sam'i lama'zulun su dinnan an wato an killace su an ware su daga barin sauraron abin da ke sararin samaniya illa man saraka sam sai fa dai wanda ya saki ji daga cikin shedanu wato yayi satan ji ne ke wakana fa asbahu shihabun mubin wannan shine tauraro na yula wato wutan taurari mabayyani za a jefe shi da shi ya kona ta ko kuma ya raunata ta ko kuma ya illata sa ko kuma ya sabarta shi malamai sun yi bayanai masu tsawo a ƙarƙashin waɗannan ayoyi guda biyu shin sama ɗin nan gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an kasance ana jifan shedanu da taurari ko ko a'a sai bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan idan muka koma magana mu ya mu ɗalibai menene mawqifin illa man taraka sam shin wannan istisna'in misali muttasil ne koko munfasil malamai sun yi bayanai sun je sun dawo akan waɗannan abubuwa za mu ɗauki gaba ta farko akan wato shin ana jifan taurarin nan gabanin aiko an abin nan shedanu gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ku a'a dukkanin malamai sun ittifaqi cewa sama an tsare ta daga ainihin wani shedani wa hifdhan min kulli shaytanin marid ana fahimta am lahum sullamun yastami'una fi falyati mustami'uhum bi sultanin mubin in suna da kafar da za su iya shiga misali sararin samaniya sannan su jiyo abin da aka faɗa Allah subhanahu ta'ala ce su zo da wannan tsanin su kuma zo da labari illa man khatifa al-khaffata fa atba'ahu shihabun saqib ana fahimta wanda ya saki yi misali a cikin sararin samaniya to wannan wani tauraro na yula mai tsananin wuta ana kiran shi shihab ne saboda asalinsa daga wuta ne za a ƙona wannan aljanni ko kuma a sabarta shi malamai sai suka tafi tafiya guda biyu akwai waɗanda suke ganin cewa wato ainihin waɗannan taurari ba sa kashe waɗannan aljanu idan an jefe su da shi sai dai ta illata su daga cikin masu wannan fassara akwai abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhuma tarjumanul qur'an wato ainihin tarjama alqur'ani yana cewa kamar da imamu tabari ya rawaito da isnadinsa inna shuhuba lallai waɗannan taurari waɗanda ake jifan aljanu da shi la taqtul ba ta kisan aljanun nan walakin tahrik sai dai tana kona su wa tahbil sannan kuma tana illata su wa tajra sannan kuma tana sabarta su min ghairi an taqtul ba tare da ta kashe su ba sannan wasu daga cikin malamai kamar irin su imamu eh, qatada da zahak da sauransu sun tafi akan cewa wato waɗannan taurari suna kisa ayyan ma kana Allahu a'lamu bis-sawab taurarin nan suna kisa a'a tsallatawa suke yi ƙur'ani ya ba mu labarin cewa ana jifan su dai daga ainihin sama ana fahimta su ma da kansu aljanun sun faɗa wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada don mutumin da yazo zai saurari yayi satan ji mai ke wakana a cikin sama to yana nan zai samu tauraro yayi dakonsa za a jefe shi zai faɗo daga cikin sararin samaniya sai tambaya da na ce shin aljanun nan ana jifan su gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko a'a sai bayan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa ba a jifan aljanu gabanin zuwan annabi da annabta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menene hujjar ku daga cikin waɗanda suka tafi wannan matafiya akwai imamu zajjaj rahimahullah yana cewa abin da ya sa muka ce ba a jifan waɗannan aljanu gabanin zuwan annabi alaihi salam saboda ta'ada irin ta mawaƙan jahiliya duk abin da ya faru sukan sajjala su dawwana su rubuta shi a cikin waƙoƙinsu amma yake ba mu taɓa jin wani mawaƙi wanda ya siffanta aljani da jifa da tauraro daga sama ba sai ce to wannan ita ce muke riƙewa a matsayin hujja sannan abu na biyu an samu cikin abin da bukhari da muslim rahmatullahi alaihima, suka rawaito daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yana cewa in talaqa rasulullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tafi fi ta'ifatin min ashabi a cikin wasu jama'a daga cikin sahabbansa radiyallahu anhum amidina ila suqi ukaf wato suna so su je wata kasuwa da ake cewa suqu ukaf tana ɗaya daga cikin manyan kasuwanni guda uku na larabawa gabanin musulunci ya zo dama akwai zilmajaz akwai zimijanna sannan okaf waɗannan manyan kasuwanni ne gabanin musulunci ya zo kamar yadda muke cewa misali kasuwar mande kasuwar talata misali kasuwar magani kasan akwai kasuwanni wanda suke ci duk sati sati to su ma akwai kasuwanni manya guda uku gabanin musulunci ya zo don haka annabi alaihi salatu sai yi nufi wannan kasuwa da shi da wasu daga cikin jama'arsa rawi sai ce wa qad haila baina shayatin wa baina kabari sama alhali arga an sha makance tsakanin shedanu da jin wata magana daga sama wa ursilat alaihi mushuhub sannan aka aiko musu taurari waɗanda za su kona su sai suka ce da wannan muke iya tabbatar da cewa gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a jifan shaidanu da waɗannan taurari har sai da aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda in ka koma waɗannan surori guda biyu wa in sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم حظوا har آيوي سننكره ayoyi قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا وأنه كان يقول سفيهنا على الله حر إن سكتي وأنا لمسنا السماء fawajadnaha muli'at harafan shadidan wa shuhuba wato sama sai muka ga cewa an tumba sama da jami'an tsaro na mala'iku ba wani wanda zai iya shiga daga cikin mu muka ce to aje a nemo labari mai ya faru ana fahimta suka karaɗa suka je suka dawo sai suka ga ai an aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan masu wannan ra'ayi suka ce ba a kasance ana jifan aljanu ba gabanin aiko annabi alaihi salatu salam har sai da aka aiko shi da wahayi ana fahimta zance na biyu wanda shi ma yana cikin muslim rahimahullah shi ma an samo shi daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma suka ce a'a ko gabanin annabi ya zo alaihi salatu salam an kasance akan jefi waɗannan aljanu ana jifansu menene hujjan ku <clears throat> suka ce abdullahi dan abbas ya ce radiyallahu anhuma a kainan nabi wata rana mun je wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bainan nabiyyu jalisun fi nafarin min ashabi annabi yana zaune a cikin wasu mutane tsiraru uku zuwa tara a cikin sahabbansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idrumiya bi najm sai kawai aka yi jifa da wani tauraro tauraro mai tsananin haske wal wal wal muka gansa fastanara sai ya haske faqala annabi sai ya tambayi sahabbai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace ma kuntum taqulun me kuka kasance kuna faɗa kuna cewa idza kana mithlu hadha fil jahiliyya idan irin wannan haske ya bayyana gabanin musulunci ya zo me kuka kasance kuna fassara wannan tauraro me kuke cewa qalu sai suka ce kunna naqul mu idan muka ga irin wannan tauraro ya haskaka mukan ce ya mutu azim wani babba zai mutu aw yuladu azimun koko za a haifi wani babba qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce fa innaha lallai waɗannan taurari da kuke gani la yurma biha li mauti ahadin wala li hayati ba a jifa da su saboda mutuwar wani mutum ko kuma saboda haihuwar wani kamar kistewar rana ne mutane suna da jahilci har wa yau in wani mutum ya rasu misali ko malami ko sarki misali sai aka dace da rasuwarsa an yi kistewar rana an fahimta sai ce kai aiwa ne yana da karama kaga saboda tsananin sama ta girgiza har sai da rana ta kiste wannan akwai duhun kai kwatankwacin haka ya faru lokacin da ibrahim alaihi salatu wasalam dan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu sai kawai rana ta kisbe an san kisbe ai babu hasken sai wasu daga cikin sahabbai radiyallahu anhu suka ce kai ai wannan rana ba komai yasa ta kisbe ba sai face sai dan rasuwarsa anasa lafi a'a rana da wata ba su kisbewa dan haihuwan wani mutum ko dan mutuwarsa innama aya ce daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala yana so ya nuna muku in ya so yana iya barin ku cikin haske babu duhu in ya so yana iya barin ku cikin duhu babu haske in ya so yana iya muku ainihin wake da shinkafa ai rana sannan kuma ai duhu ana fahimta don haka sai ana sanar wayan musu da kai ce a'a taurarin nan ba su ainihin faɗowa saboda mutuwar wani mutum ko rayuwarsa ana fahimta walakin yake cewa a walakin na rabbana sai dai mahalicinmu subhanahu wa ta'ala idan qada amran idan ya hukunta ya zartar da wani al'amari sabbaha hamalatul arsh masu ɗauke da al'arshi sai su yi tasbih su ce subhanallahi wa bihamdihi عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سيسو يبي الله سبحانه وتعالى ثم يصبح أهل السماء الذين يلونهم sannan ma'abuta sama waɗanda suke biye da waɗanda suke ɗauke da al'arshi su ma sai su an samu su da tasbih ana fahimta hatta ya buluga tasbihu ahla hadhihi sama har dai tasbihin nan sai ya zo wa ma'abuta wannan sama sama ta nawa kenan sama ta ɗaya summa yastakbiru ahlus sama'i sabi'a hamalat al-arsh sannan ma'abuta sama ta bakwai sai su nemi labari daga wurin wato waɗanda suke riƙe da al'arshi su ce me ya faru ne maza qala rabbukum me ku yace subhanahu wa ta'ala fa yukhbirunahum sai su ba su labari summa yastakbiru ahlu kulli sama'in ahla sama' sai kowane ma'abuta sama su nemi labari sama ta ɗaya su nemi labari wurin sama ta biyu sama ta biyu ta uku ta uku ta hudu kowannen su yana neman bayani ya ji menene Allah subhanahu ta'ala ya faɗa hatta yantahi al-khabaru ila ahli sama har dai labarin sai ya tuke zuwa ga ma'abuta sama ta bakwai wa takhtifu al-jinnu wa sai aljanu su yi kokarin satan zance sai a jefe su da wannan tauraro ana fahimta malam ya gaba da cewa abin nan rawi ya gaba da cewa ma ja'u bihi ala wajhihi fa huwa haqq abinda aljanun suka ji ya kuma zo a fuskar sa to wannan gaskiya ne yana ɗaya daga cikin abinda suka tsakuro suka sato walakin nahum sai dai su aljanun yakrifun suna ainihin ƙage fihi a cikin maganan wa yaziduna sannan kuma suna ƙara wasu maganganu abinda nake so in nuna ƙarƙashin wannan hadisi ma'abuta wannan fassara ko ko ra'ayi sun tafi akan cewa a waɗannan aljanu an kasance ana jifan su gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma imamu zuhuri da shi da ibn qutayba rahmatullahi alaihi ma sun haɗa zantuttukan guda biyu waɗannan sun ce ana jifa kafin annabta waɗannan sun ce a'a sai da aka fara yin wa'ayi sannan ake jifa imamu zuhuri sai ce dukkanin hadisan nan abubuwa ne waɗanda yake babu cin karo a cikinsu qad kana yurma bin nujumi qabla ma ba'ath rasulillah an kasance akan yi jifa da waɗannan taurari gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walakin naha sai dai jifan gullibat haina bo'is an tsananta jifan a lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga hadisan duka babu cin karo gabanin yazo ana jifan su amma bacin an aiko sa sai aka zafafa jifan sosai aka zafafa ya zanto duk aljanin da ya tafi sai dai ta kanka. ana fahimta to in muka koma anan mawqiful istisna kamar da ne bayani menene ma'anan illa illa dinnan a wurin ɗaliban ilimi sun karanta cewa adatul istisna wato illa wato wani aba ne wanda ake togace magana sannan istisna'i ya kasu karanci gida guda uku akwai mustasif wanda yake yana haduwa shine abinda malaman nahu ke cewa an yakuna almustasna minhu dakhilan fil mustasna shine abinda abinda aka togace zai shiga cikin wanda aka togacen misali kaman kace ja nasu illa zaidan mutane sun zo sai dai zaidu kaga zaidu yana cikin ainihin mutane wannan ana kiran shi istisna mutasif wato istisna'i wanda yake abin da ke bayan illa ya shiga cikin illa an fahimta akwai istisna munqati yankakke shine abin da zai zamana bayan illa ba shi da alaka da abin da ke gabanin illa shine kamar ka ce ja'an nasu illa himara mutane sun zo sai dai jaki jaki yana cikin mutane to shine munqati abin da ke bayan illa bai shiga cikin illa akwai istisna mufarrag shi kuma wannan shine naqis wanda bai cika ba ba shi muke magana ba shin istisna'i a wannan aya da Allah subhanahu wata'ala ta'ala ce illa man saraqa sam'a sai dai wanda ya saki ji daga cikin aljanu shin istisna'i ne muttasil wanda yake abin da ke kafin illan ya shiga abin da ke bayan ta koko a'a munqati malamai sun tafi matafiya guda biyu ana fahimta daga cikin malamai mafi rinjayen malamai daga cikinsu akwai imam al-fakhruddin razi rahimahullah sun tafi akan istisna'in nan wato ainihin munqati ne abin da ke baya ba shi da alaka da abin da ke gaba fassarar kenan za ta zama mun kiyaye sama wa hafiznaha min kulli shaitanin rajim mun kiyaye sama daga dukkanin wani shedani la'ananne korarre illa mani sarqa sam sai dai wanda ya saci yi fa atba'ahu shihabun mubin sai wuta yula ta tauraron nan bayyananniya ta bi shi da jifa ma'anan maganan wato ba wani aljani wanda yake da dama da zai ratsa sanarin samaniya in kace wannan istisna'i ne munqati ana fahimta amma idan kace wannan istisna'i ne muttasil abin ke baya ya shiga cikin abin da ke kafin illa ma'anan maganan an kiyaye sama kawai daga ainihin satar wahayi aljanu ba za su iya satan wahayi ba amma wani abu wanda yake ba wahayin ba za su iya saurare wanda yake da wannan ra'ayi shine imamul qurtubi amma kuma ra'ayin shi yana da rauni kwarai ana fahimta saboda shi a nashi fassara wahayi ne kawai saboda an ce innahum an sam'i lama'zulun don haka wahayin ne kawai aka kare su daga saurari amma wani abu wanda ba wahayin ba suna iya sauraron sa amma wancan istisna'i na farko munqati ba za su saurari wahayi ba ba za su iya sauraron wani abun da yake ba wahayi ba ana fahimta malamai to wannan fassara kuma ita ce mafi karfi ita ce wacce yake tafi ainihin rinjaye an ce da ni insha Allah lokaci yayi za mu dasa aya na insha Allah

Allah subhanahu wata'ala ya datar da ku kuma ya sa ku zanto karuwa ne ga musulunci kuma da kai da ire-irenka ba ma'anan a nan jiha Kaduna ba kawai a duk inda ire-irenka suke da irin wannan tunani muna fata Allah subhanahu wata'ala ya sa haƙa ta cimma ruwa na'am ban san tafsiri koko muryata to to an sun ai ya fi shekara hudu ma to abun ne yana bani tsoro sosai <laughs> to Allah ya bani iko insha Allah ko da dai ma izifi hudu aka samu ko shida aka yi ina ga an yi kokari insha Allah Allah ya bani iko za mu yi kokari insha Allah na'am shekaru da dama akwai wani alaran ma Allah ya ji kanshi zai kai kusan shekara talatin na same shi na ce malam ina son ya hadda ya zan yi ya ce to idan ka haddace aya ɗaya sai ka kwama ta so ɗari misali kaman allahu ahad ana fahimta sai ka dinga nana ta ta kaman so ɗari Allahu samad Allahu samad ka ta wa so ɗari in ka kai sura ka hada ita ma sai ka zo kanana ta kamar so ɗari sai na ce to malam gashi muna boko ni ina ga kaman ba zan samu wannan lokaci ba sai ce to in dai hadda kake so ka yi hadda ansashiya ya ce ko da ka shiga turmutsi da yamutsi hadda ba za ka nemi ta karasa ba sai ka bashi ƙur'ani to da Allah ya bamu dama muka tafi misra sai na kwatanta shi yadda ya ce ɗin eh. don haka kowace aya sai a kwama ta so ɗari kowane rubu'i kuma yadda ni na ɗin sai in kwama shi so ɗari in har yanzu ɗin ya gaddama sai in tanana ta shi har sai Allah ya hukunci da shi yanzu ba maganan adabi <laughs> ana fahimta to in an gama kuma sannan duk kwana hudu na yi tsawon lokaci fiye da shekara ina ga uku zuwa ko uku da rabi ko hudu duk kwana hudu sai na sauke bayan haddan duk kwana hudu zan yi sauka to kuma abun a lokacin ya haɗe akwai ɗan ƙuruciya haka kan yana kawo wuta <laughs> eh, to shi za ga duk abun ba na yanzu ba ne ana fahimta tsohuwa ajiya ce saboda inda yanzu ne na ai ya ma ba zai bari ba duk da fa shekarun ba wasu shekaru ba ne kawai tsaniya ce ta mutane daga abin kamar duka kenan to amma saboda an tsaya an yi abin tsakani da Allah ba a maja to shine kuma kullum abin da muke cewa kenan kada saurin hadda ta rude ka ana duban gaba ne saboda ayyuka za su zo maka misali ba lalle bane sai ka zauna ka karanta Qur'ani a kana kan hanya ma sai ka zo ka karanta Qur'ani sai ka karanta izubufi da dama in ya zauna to amma idan baka bauci qur'anin ba yadda ya kamata to kana shiga karamin yamuki zaka neme shi karatu to dan haka wannan abu da na dan baka kayi kokari ka kai ka ɗauki naka tsarin wanda kake tunanin zai daidai da lokacinka saboda yanzu kaga ta kai ake misali ga boko ga islamiya ga kasuwanci kila ga iyaye ga kaza ga kaza dai to kai sai ka duba daidai lokacin naka yadda ba zai matse ka ba kuma zaka iya yi in Allah ya yarda in ka tafi a haka Allah na iya taimakon ka, sannan babban abu shine tilawa dan kullum ina cewa haddan qur'ani yadda ne nake cewa babu wahala amma rukon qur'ani shine mai wahala saboda hadisi ya tabbatar da haka kana wasa da shi sai ka ji abin ka rasa wai haddan ma tana nan ko ko yaya kuma daga lokacin da za a ja maka aya kana mahaddacin qur'ani wai kana tunanin da Allah ma lauce sura ce wannan to ba hadda ka yi hadda ba to ka je ka gwada wannan kuma ina roƙa maka Allah da kai da ire-irenka Allah subhanahu ta'ala ya muku taimako abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ka ba mu lada na'am gidajen rediyo guda biyu ne DITV suna sawa sha biyu zuwa ɗaya suna sa shi a TV sha biyu zuwa ɗaya sai kuma nagarta su kuma biyu zuwa uku eh haka ake tafi da karatu insha Allah abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun mu na alkhairi Allah ka biya masa na nesan mu da na kusa Allah ka mai da kowa gidansa lafiya waɗanda suke cikin tsanani da kunci na rayuwa Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke da matsugunan Allah ka taya su kulawa da matsugunan waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abin biya waɗanda suke tsananin rayuwa a ko ina suke Allah ka taimake su Dalibai da suke karatu a nan kusa da nesa Allah ka buɗe ƙwaƙwalensu ka sanya ma malaman tausayin daliban kuma ka sanya su su daliban masu cin jarabawa ne a duk sanda aka zana jarabawa sojoji da suke fagen fama suke yaƙi da 'yan ta'adda a wannan ƙasa masu yi don Allah a cikinsu Allah ka taimake su waɗanda suke wa tafiyar tungushi Allah ka shirye su waɗanda Allah cikin ilimin ka kasan ba za su shiri ba ya Allah ka murƙushe mana su Allah ka haɗa su da fishin fulani ya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai Allah ka bamu damuna mai albarka ya Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka kare mu sharrin gobara ka kare mu sharrin ambaliya matasa da 'yan mata musulmai wanda suka fanɗare suka lalace Allah ka shirye su waɗanda suke shaye-shaye Allah ka ganar da su ka sa su gane cewa shaye-shayen nan ba abin alheri ba ya Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci waɗanda suka fitine mu Allah ka fitine su waɗanda suka addabe mu Allah ka addabe su don mutumin da aikinsa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa wanda ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zama ajalinsa don mutumin da aikinsa kisa mutane ne Allah ka ɗaura wanda za su yi ajalinsa ya Allah ka taimaki 'yan kasuwa da suke kasuwanci don tausayin mutane اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك